Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar alhazai a najeriya malam jalal ahmad arabi ya ce za a yi amfani da sararin saman kasar sudan wajen jigilar alhazai a wannan shekara a jamhuriyar niger kuma kamfanonin aikin hajji ne suke bayyana damuwa game da yadda maniyata ba sa zubin kudin hajji wato alhali wa'adi da hukumomin saudiya suka kayyade na gab da kaiwa alhali ko ba su iya sun cika sharudansu ba kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan wani taro da na neman zaman lafiya a kano da najeriya baki daya wanda sarakunan hausawa daga jihohi shida daga kudu maso yammacin najeriya suka gudanar yayin da ake dako hukuncin kotun koli akan shari'ar gwamna a jihar kano kana muna da labaran wasanni da kasar ghana wanda ridwan abbas zai gabatar to amma kafin nan ga maryam da cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniyi yana birnin alkahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar akan batun yakin Gaza. A baya dai Masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin ƙungiyar Hamas da Isra'ila. Ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan Nuwamba. lamarin da ya sa kungiyar mayakan sakin mutane sama da ɗari da ta yi garkuwa da su an yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda a ƙarƙashin ta hamas za ta saki ƙara mutanen da ta yi garkuwa da su amma ɓangarorin da ke faɗa ba su cimma wata yarjejeniya ba tukwam shugaban ƙasar isra'ila isaac herzog ya faɗawa wani taron jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa a jiya talata cewa isra'ila na a shirye ta amince a tsagaita wuta don ayyukan jinƙai a nata ɓangaren ita kuma ƙungiyar hamas ta saki 'yan isra'ila da ta yi garkuwa da su ya kuma ce isra'ila ba al'umma falasɗini take yaƙa ba amma hamas kaɗai sunan tsohon shugaban amurka donald trump ba zai bayyana akan takardar kaɗa kuri'a a zaben fidda gwani a jihar colorado ba kotun kolin jihar ce ta yanke hukuncin da aka sa ido sosai a jiya talata a daidai lokacin da wasu jihohin kasar ke kokarin daukar shigen matakin na hana shi tsayawa takara kotun ta ce za a dakatar da hukuncin har zuwa ranar 4 ga watan janairu ko kuma sai kotun kolin amurka ta yanke nata hukuncin akan karar. karar jami'an jihar colorado sun ce ranar biyar ga watan janairu ne karshen wa'adin buga takardar zaɓe don zaben fadda gwani na shugaban ƙasa a jihar ɗaya daga cikin jihohin da za a fafata tsakanin jihohi da jam'iyyar republican za ta yi amfani da su wajen zaben ɗan takararta da zai fafata da biden a zaben shekarar 2024 kotun koli ta jihar colorado ta yanke hukuncin ne inda alkalai hudu cikin uku suka amince kan cewa rawar da trump ya taka a tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a ginin majalisar dokokin amurka a lokacin da magoya bayan bayansa saka nemi hana zaman tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya samu a zaben shekarar 2020 da sa trump ɗin bai cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasar ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka za su yi aiki a lokacin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa don ƙoƙarin tattaunawa kan cimma matsaya game da tsaron bakin iyakar ƙasar. A gefe guda kuma don samun kuri'un 'yan Republican wajen zartar da ƙudurin turawa Ukraine ƙarin agaji. har yanzu akwai batutuwa masu kalubale amma mun kudura aniyar magance bukatun da ake da su a bakin iyakar kudancin amurka da kuma taimakawa a kasashen ƙawance da abokan hulɗarmu wajen tunkarar mummunar barazana a isra'ila ukraine da yankin indo-pacific majalisar dattawa ba za ta kawo da kai ga kalubalen tsaron ƙasa da ake fuskanta ba a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer da shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fadda da yammacin jiya talata. shuma ya faɗa wa manema labarai a safiyar talatar cewa duk da cewa yana da ƙwarin gwiwa akan ci gaban da aka samu a tattaunawar 'yan majalisar na buƙatar ƙarin lokaci. A yau Laraba wata kota a Amurka ta fadda tuhume-tuhume kan wani da ake zargi da zama jigo a kungiyar Hezbollah da laifuffukan ta'addanci. a bangare guda saboda kitsa wani harin bom da aka kai a wata cibiyar yahudawa a birnin buenos aires a shekarar 1994 lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 85 masu shigar da kara na gwamnatin tarayya a unguwar manhattan da ke new york a nan amurka sun ce samuel salman el- elrida dan shekaru 58 ya jagoranci ayyukan kungiyar hezbollah a nahiyar amurka ta kudu asiya da kuma lebanon tun a shekarar 1993 masu gabatar da ƙara sun ce elrida na a lebanon amma har yanzu ba wanda ya san inda yake ma'aikatar harkokin wajen amurka a shekarar 2019 ta sanya wa elrida takunkumi tare da yin tayin ba da tukwicin dala miliyan bakwai ga duk wani mai bayani akan inda yake. ita ma kasar argentina ta zargi kungiyar hezbollah da kai wani hari kan ofishin jakadancin isra'ila a birnin buenos aires a shekarar 1992 harin da ya yi sanadin mutuwar mutane 29 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Hukumar alhazai a Najeriya NACOM ta ce za a yi amfani da sararin samaniyar Sudan wajen jigilar alhazai a wannan shekara shugaban hukumar malam jalal ahmad arabi shine ya bayyana haka a lokacin da yake bitar matakan da hukumar take ɗauka don tunkarin aikin hajjin da ke tafi na wannan shekara mai zuwa ta 2024 ba kamar yadda ya faru a shekarar da ta gabata ba wanda dalilin rikicin da ake yi a sudan tsakanin shugaban gwamnatin wato sojan kasar janar abdulrahman burhan da kuma shugaban sojin sa kai janar hamdan hamdati da galo ba a yasa ba iya ratsawa a sararin saman kasar ba amma bana dai ta danne za ratsa zuwa kasar kasa mai tsarki ga rahoton hawa umar akan haka A bara dai abin ya kai ga sai da aka ɗauki wani sashe na kuɗin guzurin maniyata saboda zagaye da aka yi da ya jawo karin kuɗin kujerar shugaban hukumar alhazan ya bayyana cewa bana ba za a samu wannan kalubalen ba. To bana dai samanin sudan kan ana bi kuma ɗaya daga cikin abin da za mu tattauna da duk wanda Allah ya sa muka ɗauka cikin masu jigilan mahajjata shine a sanin mu kuma ga yadda muka karanta kuma aka gaya mana akwai hanyoyi daban-daban <laughs> da za a bi zuwa can musamman yanzu da muke kokarin mu ga an rage kudaden da za a ci alhazai su bada kin ga za mu dauki hanya mafi sauki wanda in ma ba ce an bi ta kan Sudan ba sauran hanyoyin fa za a bi ya abin zai kasance to da haka gaskiya yanzu muna da zabi kuma bi iznillah wannan zai zo da sauki amma dai labarin shine ana bin sararin samaniyan Sudan mahajjata su kwana da sani kuma su kwantar da hankalinsu kan cewa in Allah da ba abin da zai taba alawus nasu duk da halin da ake ciki na matsin tattalin arziki a Najeriya kuma ana shirin rufe zai karbar kudin kujerar a wannan watan shugaban hukumar ya ce ana samun nasara wajen karbar kudin kujerar da kudin ya kai naira miliyan hudu da rabi gaskiya mun kai gaban da zamu ci alasan barka mutane sun fara yunkurowa ba da yadda ake so ba ko kuma yadda ake fata amma duk da haka zan ce mun dan fara gusawa ko da rarrafe ne mutane sun fara fitowa an fara saka azama so zan ce lalle ala sun barka alhamdulillah a nata bangaren shugaban kamfanin DJ Travel ɗaya daga cikin kamfanonin jirgin yawo da za su yi aikin hajjin 2024 Hajiya Amina Ibrahim Yusuf ta ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da sauran kamfanonin don gudanar da aikin wanda muka cancanta a wannan shekarar mu 110 ne saboda haka nan kowa zai yi aikin hajjin ba wanda za a bari kowa na da da allocation dinsa saboda haka nan dai za a mara ne kamar eh, menene ake cewa kan jirgi ne so sauran za su bi duka muna tare ba damuwa insha Allah Hajiya Amina Ibrahim ta kuma yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba lamarin farashin dala domin maniyata su samu sauki wajen biyan kuɗin kujerar mun ji eh, hukumar alhazai na cewa da idan Allah yanzu Najeriya za ta bi samaniyan Sudan in har haka din za a yi to alhamdulillah za mu samu ragowar kuɗin jirgi dama abin da ya kawo kuɗin jirgi yayi yawa saboda zagaye da ake yi amma yanzu nan an samu cewa za mu ketara ta sudan to kin gani in kashi ɗari ne muna kyautata zancen cewa a samu kashi hamsin na kuɗin jirgi ta sauka to jirgi kuɗin jirgi ta sauka dole ne kuɗin alhazai ma ta sauka amma kuma dole ne muna kira da babban murya cikin mutuncin Allah da rahama muna roƙon shugaba ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya taimaka ya tausaya ma musulmai ka a rage kuɗin nan a tausaya a ba mu alhazai rabin kuɗin nan da ake caza na dala da aka bari cewa duk da dala ta tafi haka komi zai tafi ba zai yiwu bane dan galibi wayanda suke son su je sauke farallin nan ba masu kuɗi bane talaka ne hukumar na hakan da ta sha alwashin inganta ayyukanta domin jin daɗin alhazai hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar da wannan rahoto a jamhuriyar Nijar kuma a halin da ake ciki wato yayin da ake ci gaba ko kuma ake dab da cikar wa'adi da kasar saudiya ta gindaya game da tsare-tsaren aikin hajjin bana fargaban kamfanonin aikin hajji na kasar Nijar na daɗa karuwa la'akari da rashin zubin kuɗi na manyata da kuma halin da kasar ke ciki ga dai tamar abari da ƙarin bayani a wannan rahoto fargabar kamfanonin haji da umara da kuma na maniyyata sai daɗa karuwa take yi biyo bayan ka'idodi da kuma tsare-tsare da ƙasar saudiya ta yi game da aikin hajin bana wanda suka sha bamban da na shekarun baya alhaji abdullahi tiya shine shugaban kamfanin haji da umara na fasbir a nan jihar da magaram abin da a kowane lokaci yake kara bamu sanyi da mamaki a ciki saboda har yanzu maniyata ba sa iya hutawa kamar yadda aka san su to abinda muke shi hankalin mutane ga bana. maganar ramadan da ake tintini an rige an rihe lokacin yin kwantara da saudiya na farko dai saudiya za a yi kwantara da ita lekat janji kenan ya kamata mutane abin muke fuskanta bisa kan yanayin aiki a yanzu a cikin mutum 15,891 a yanzu abin da muke da shi a rubuce a lissahe mutum 1841 wanda aka yi valide mutum 110 aikin hajjin bana ba irin na da bane ita dai kasar ta saudiya ta kare magana kan dukkan tsare-tsare na hajjin bana abinda alhaji usman soja shugaban kamfanin hajji da umara na alhamdulillahi ya ce a bana akwai matsala don kuwa abu ne da basu saba da shi ba to kuma gashi mu dai kamar yadda aka saba ba mu saba da haka ba ya magana zubi yake a washen kuma mutane sun zuba da dama gaskiya akwai matsaloli kamar yadda muke gani da baya da yanzu wannan tsarin da aka ɗauko akwai matsaloli wajen zuba kuɗaɗe saboda babu kuɗaɗe a hannun mutane kamar yadda aka saba gaskiya abin da dai akwai matsala ba mu musamman abin da gaba Allah zai yi so mutane suna zuwa suna kawo takardu mana rubuta sunayensu amma kuɗi bai shigowa sosai to sai dai a nashi waje sabon kamfanin hajji da umara na hikima ya ce su ko a jikinsu cewar shugaban kamfanin alhaji yakuba ibrahim alhamdulillah eh, mu wani matsaloli gaskiya ba su shahimu ba tun da dangancin tun da abin da ake bin da matsala da ma'aranta ko guda daya mu dai kokarin da muke da yanzu duk mahaifin zaman da muka samu mun kai mun rubuta ba sai ka bada kuɗi ba a in kana da niyya za ka je ka ta ka dan dan a matsayin ka dan kadan wanda za a je a rubuta a tabbatar kana zuwa dan a samu biza ka to alhamdulillah yanzu mu dai bakin wanda muka samu duka mun tura ko muna samu muna turawa matsalar zibi a ba ta ambaci wannan da kana har zuwa azumi kana iya kai zubanka amma ka ba a tabbatar dai kana zuwa da takaraka da shi daga da komi da komi shine ake cewa ake so a samu a rubuta kenan ita saudiya ta ka'idance bakin abin da za ta samu a hannunta wani maniyaci da bai so na nadi muryarsa ba ya ce shi dai a yanzu rabin kuɗi ya bayar yana kuma ta baba game da zuwa hajin na bana yayin da wata mata da na yi hira da ita ta ce ita dai alhamdulillah na zula zance dai alhamdulillah tunda dai mun yi zubi duka mu samu mashkila komai ba insha Allah an yi zubi gaba daya an yi zubi gaba daya kuma takardu duka an hada da abin da suka tambaya yanda ya dace mu dai an samu an yi insha Allah. Wannan takunkumi ma zai iya taka rawa a cikin wannan matsala. wannan kamar takunkumi da aka sawa eh, nijar wannan shi ma yana kawo sababikin rashin abubuwan da za a ciya shi ma wani abu ne mai hana ruwa gudu kenan a nan kasar mu ta Nijar muna kyautata zaton hukuma alhazai ta nemi alhurma a gurin eh, mai masaukin baki ita ce Saudiya a duba halin mu da muke ciki musamman a gani insha Allah a dan mana wani ƙarin lokaci in Allah da. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kowane lokaci ne da Hassan Umar tambuwar zai gabatar muna da shiri na gaba wato rahoto na musamman. a yayin da ake dakon sauraren karar gwamnan jihar Kano a kotun kolin Najeriya a tsakanin gwamna Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP da Nasiru Yusuf Gauna na jam'iyyar APC a nan kudu maso yammacin Najeriya sarakunan Hausawa daga jihohi shidda suka yi wani taron gaggawa a fadar sarkin Hausawan Abekuta a jihar Ogun don neman shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya sanya baki a sami zaman lafiya a jihar Kano da ake zazzafar siyasa da Najeriya baki ɗaya. Sarkin Hausawan Abekuta shine ya jagoranci taron na neman zaman lafiya ya bayyana makasudin taron. Sunana Ibrahim Hassan Hassan Sarkin Hausawan Abekuta. Makasudin wannan taro shine saboda mu sarakunan Hausawa da muka fito daga ainihin jihohi daban-daban daga arewa muna nan a kudanci da yammacin ƙasar nan abubuwan da suke faruwa a Kano muka yi dubi da shi cewar wannan lamari ba za mu sa sa ido yake tafiya haka ba ya kamata mu ce wani abu saboda muna ganin fitina ce ta kunno kai ba Kano kadai za ta shafa ba zai iya kawo wargajewar asan nan shi yasa muka yi dubi muka ga da cewar ya kamata mu kai mu ga ainihin manyan sarakuna na yarbawa na jihohi shida nan mun yi rubutu da za mu ba su wanda za su isar da mu ga ainihin shugaban ƙasa kan lamarin da yake faruwa a Kano Allah ya kawo ƙarshen shi shugaban ƙasa ya kawo ƙarshen karshen shi kada wannan fitina da muke gani tana so ta shigo Allah ya dakatar mana da ita ba ka ganin cewa shina isa a zargi cewa kuna siyasa ne wannan ba siyasa bane in aka yi dubi da wannan mu tun da muke a jihohin yammacin nan ba mu taba fitowa mun kai wani koke namu ba ga ainihin gwamnati ko wata kungiya a'a wannan koke namu mun kai ne ga ainihin iyayen mu manyan sarakuna da suka nada mu idan ka duba akwai wasu jihohi da ake yin shari'u ba jihar Kano ba kawai a arewacin Najeriya me yasa ba ku dauki wani mataki Ne na yin kira ga shugabannin kasa ba a game da lamarin shari'a sai wannan na Kano. To mun ga wannan fitina ce ta kunno ka duk inda ake shari'a gwamna ba mu ga wacce ta kai ta Kano ba. Kallon mu na tashi. Alhaji Danjuma Yakubu Jarman ibada Wannan taro zai alfanu insha Allah domin shugaban kasar da ake magana da shi mai ji ne kuma yana saurare. Saboda haka nan mu fatan mu dai gaban kasa ya shiga cikin wannan magana domin a samu masala a kai. Bai yiwuwa mutum ya ci zabe kuma an tantance ƙuri'un cin zaben shi yayi ninkin maninkin na cin zabe. A dawo a shigo da waɗansu 'yan dabaru na lalata gwamnati wannan baya haifar da alheri. Ba gani duka wannan kici-kici da ake yi a game da shari'a gwamnan Kano magana kotu ce. An magana kotu ce a kirkira aka yi saboda me tabbataccen abin da ake magana a kan shi. Ana zargin cewa shi dan eh, takarar gwamnan jam'iyyar NNPP ya yi a ringizon ƙuri'u watakila kuma ba memba ba ne na jam'iyya ce ta NNPP ba ganin cewa kotu ta gano wani abu shi yasa ta yanke hukuncin haka nan. Karabi da wannan zance ba da akwai alƙalan zaɓe ba wannan lokacin su me suke musu gano ce yanzu ne aka kirkira suna so su hargitsa mana kasa su hargitsa mana gari amma wannan ra'ayin ka ne hake faɗi ba maganar ra'ayi na bane maganar ra'ayin yan Najeriya ne babu wanda ya yarda da wannan abin da suke yi na neman kotu shiga kuma kotu ta shigar da su su karbi mulki wannan garba garba ne duba Allah a bar kasar Kano da Najeriya ta zauna lafiya idan ana irin wannan rikici a wasu jihohi kamar a ce Bauchi Sokoto ko Kaduna za ku irin wannan kira domin a samu zaman lafiya ai ba ma san abin ne ya haɗu ya shafi kowa da kowa za mu iya haɗuwa mu wannan kira sunana Alhaji Inuwa Garba martaba sarki shagamu insha Allah ai dukkan abin da aka nufi Allah da kuma kyakkyawar zuciya to Allah yana duba wannan saboda yanzu mu dai mun kawo kukan mu ga iyayenmu sarakuna cewa muna so lalle su wa shugaban kasa kasancewarsa ɗansu ne kuma yanzu shine uba ga dukkan kowa a kasar nan saboda haka mun kawo kukan mu zuwa su iyayenmu su kuma su gabatar da zuwa ubanmu gaba daya a shiga cikin wannan magana don Allah don annabi a samar mana da adalci don a samu zaman lafiya ba dan komai ba an ce zaman lafiya ya fi zaman ma dan zargi kana nufin su tunkari shugaban kasa Bola Tinubu kwarai kuwa su tunkare shi su kai masa kukan mu gashi mun ba su a rubuce cewa muna so dan Allah da Annabi a duba wannan matsala ta Kano don a samu zaman lafiya me yasa ba ku yi wannan taro a Kano ba ko kuma wata jiha a cikin arewacin Najeriya kana ku tuntubi mayan sarakunan arewa ga wannan lamari usulun mu can ne amma nan muke zaune kuma sarakunan arewa iyayen mu ne waɗannan sarakuna da muke nan su ma iyayen mu ne saboda haka kuma muna ganin cewa da su da na arewa nan duk ne duk waɗanda muka kai wa kukan mu za su share mana kawai. Nan sarakuna ne riba kuna ganin cewa za su iya wata isar da bukatar ka shugaban kasa Tinubu. Sosai kwarai da gaske mun san za su iya kuma sun isa su yi domin shi mai jin maganar manya ne kuma yana sauraron manyan sarakunan nan musamman alake na Igbala. Tun nan Abekuta. Na nan Abekuta. Sunana Babangida Alayhi Sada sarkin a kwarar jihar Ondo. Ta hanyar sarakunan Yarbawa na kasar Yamma gaba ɗaya muka rubuta wannan wasiƙa domin duk wani basarake da ke cikin wannan jihohi na Yarbawa shida insha Allah za mu kai masa wannan wasiƙa ta kukan mu ko korafinmu zuwa ga shugaban kasa abinda wasiƙa ta kunsa abu biyu ne shine zaman lafiya arewa da zaman lafiyan kano to cikin zaman lafiyan arewa kuma muka ga cewa kuma wani abu zai ƙara faruwa a kano to shine makasudin da muka kira junanmu domin mu kai wannan kuka wanda bamu taba yin irin sa ba a ƙasar yarbawa domin iyayenmu da suka ba mu wakilcin jama'a to mun hango cewa arewacin najeriya akwai matsaloli na tsaro ko da yake alhamdulillah shugaban kasa kullum yana magana akan zai kawo tsaro arewa to baya ga wannan kuma sai ko wuta fitina ta kunno a kano wanda muke ganin ita ma idan an batta a siyasance to zai kara dagula al'amura muke son shugaban kasa amfani da basira da hikima ta shugaba tunda Allah ya ce shi shugaba akan al'umma yana da wasu abubuwa wata baiwa da Allah ba shi sabanin al'ummar da yake shugabanci to yayi amfani da extra basira da knowledge din da Allah ya bashi na ya ga ya sasanta rigima ko kuma rashin zaman lafiyar da ke son ya kunno kai a Kano kuna nan abar shari'a kenan a'a ba abar shari'a bane ita shari'a ko in ce kotu ita za ta iya rufe ido ta datsa inda duk ya kamata ta datsa walau za a ji rauni walau ba za a ji rauni ba to ba haka muke so ba muna so ne a sasanta ka da kowa ya ji rauni to yalla bai ba ka ganin cewa idan an yi haka an danne ma ɗaya bangaren hakkin sa to ai dama yasa muka ce a yi sasanci sunana Alhaji Abdullahi Yusuf sarkin sawa a Dokiti gaskiya idan muka duba ba mu kai koke mu ga waɗannan shugabannin namu da suka naɗa mu ba kaga mu ma ba mu yi adalci ba saboda muna ganin in aka yi shiru abin nan ba a san inda zai tsaya ba kamar menene kenan wato kamar maganan abin da ke faruwa a jihar Kano Kano musamman kamar da maganan gwamna. Watakila wani na cewa kuna yi shari'a shishigi ne domin magana tana kotun koli. Ba shishigi muke musu ba. Mu zaman lafiya muke nema. Duk wanda ya san abin da yake yi duk mai hankali ba zai wa shari'a katsalandan ba. Amma mu muna neman alfarma ne yanda za a yi a taimaka a samu zaman lafiya a Wani dan asalin jihar Kano ya nuna jin daɗin sa a game da wannan taron zaman lafiya. Sunana Hamisu Sa'adu Dogon Nama, manajin darakta mai kula da hukumar kasuwa. kasuwar kantin kwari alhamdulillah muna gode wa Allah mu daga jihar Kano idan muka samu labari cewar wasu sassa a Najeriya suna yin taruka ko addu'o'i ko kira ga shugabanni domin kula da yanayin halin da jihar Kano take ciki domin samun dawwammamin zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki sai ka ji muna jin daɗi muna farin ciki domin wannan ne yake ƙara tabbatar da cewa ita jihar Kano uwa ce kuma cibiya ce ta rayuwa al'ummar Najeriya musamman shan harkar kasuwanci da shugabanci me yake baka sha'awa ga irin waɗannan tarurruka na zama zaman lafiya to abin da ke bani sha'awa shine shi ne zaman lafiya ta karkashin sa ne ake samun kowane irin ci gaba rayuwa arziki da karuwar ainihin al'amura na rayuwa ba sa samuwa sai da zaman lafiya labar na ji na yadda shugabannin musamman sarakuna na jihohin kudu maso yamman najeriya irin taro suka yi domin kira ga shugabanni da kuma adoyi wannan babu shakka wallahi na ji daɗin wannan al'amari kuma na ƙara jinjina wa waɗannan shugabanni muna addu'ar allah ya kama musu allah ya jinjina musu kuma allah ya saka musu alheri dukkan sarakunan hausawa daga jihohi shida na kudu maso yammacin Najeriya da na tattauna da su sun musanta cewa gwamnatin jihar Kano ce ta ɗauki nauyin su yi wannan taron. Suka ce sun yi taron ne domin suna son zaman lafiya a tsakanin jama'a. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana. Da wannan ne muka kai ga shirinmu wasanni a takaice. black stars in ghana chris Kifty ya hada sunayen 'yan wasan gida guda goma sha daya cikin 'yan wasa hamsin da biyar da ya kira don shirya wa gasan cin kofi na afirka na shekara ta 2023 'yan wasa biyar daga midyama sc sun hada da jonathan sowa da fatawa kamidu sai abdullahi nuruddin derek Che da mai tsaron gida felix ce sai kuma 'yan wasan olympics su biyu benjamin asari da emmanuel mc dream fc ma na da 'yan wasan da aka kira su ne John Enchi daga Fred Atchehini, saura 'yan wasan na gida da an ka kira ne Razak Simpson Nations FC da Richmond Lamti a Santi Kotoko kocin Chris Kipton zai tace ya rairaye ya kallo 26 na 'yan wasa da sun ka cancanci taka leda a gasar kofin Afirka. Kocin mediana SC Evans Adade na da yakinin cewar kulabinsa na da kyakkyawar damar izawa gaba a wasa wasansu na CAF Champions League da Yanga SC da kalubalen da suka fuskanta a Tanzania. Adeti ya yi imani baran-baran ko nasara baki daya za su yi wa kulabin yayin da suke kokarin izawa zagaye na gaba na gasar. Midiyama ta samu sakamako masu daukar ido ya zuwa yanzu haka a gasar inda ta soma da cin al'ahali uku da nema biye da nasarar ta akan CR Baloizdad da kuma a baya-bayan nan kunnin doki duki da yanga a kumasi sai dai adote ya yi imani kilabin ɗinsa za ta bai wa mara ɗakunya dubi da irin kokarin da ta yi a baya manajan west ham united david moyes ya jinjina wa dan wasan gaba muhammad kudus da irin namijin kokari da yake yi tun da ya komo sa wadda ya kai shi da cin kwallaye biyu a wasa ɗaya cikin premier league ɗan wasan na gana yanzu haka ya jefa kwallaye tara cikin wasanni da ya yi wa the hammers biyar a cikinsu a premier league sai dai moyes ya tabbatar akwai wuya sajewa da premier league musamman wurin 'yan wasan ligin waje kyau amma ya yi farin ciki da sajewar kudu cikin sauri kuma yana kayatarwa ainihin ya so maganin sha'awa a nan a koyaushe ina cewa da wuya wurin waɗanda sun ka fito ligin waje su saji da premier league da farko ya yi ƙoƙari yana ko ina ɗan wasa ne mai kyau in ji moyes director manchester united john Carter ya isa ƙasar Saudi Arabia don tattaunawa a zancen transfer cikin watan nan a kokarin da kilabin ke yi ta sayar da 'yan wasanta ta tara kuɗin sayan sabbi a watan Janairu. Labari ya nuna cewar Metaf ya yi kira da wakilan Saudi Professional League da ke birnin Riyadh inda akwai zancen Rafael Varane, Anthony Marshall da Casemiro 'yan wasan United da ake san sayarwa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin 'yan wasannin la muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla a gaida Redwan Abbas. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice Ƙungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniyi yana birnin alkahira a yau Laraba. don tattaunawa da jami'an masar a kan batun yakin gaza a baya dai masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin kungiyar hamas da isra'ila ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan nuwamba lamarin da ya sa kungiyar mayakan sakin mutane sama da ɗari da ta yi garkuwa da su an yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda a ƙarƙashinta hamas za ta saki ƙara mutanen da ta yi garkuwa da su amma ɓangarorin da ke faɗa ba su cimma wata yarjejeniya ba tukwan. sunan tsohon shugaban amurka donald trump ba zai bayyana akan takardar kada kuri'a a zaben fidda gwani a jihar colorado ba kotun kolin jihar ce ta yanke hukuncin da aka sa mai ido sosai a jiya talata a daidai lokacin da wasu jihohin kasar ke kokarin daukar shigen matakin na hana shi tsayawa takara kotun ta ce za a dakatar da hukuncin har zuwa ranar 4 ga watan janairu ko kuma sai kotun kolin amurka ta yanke nata hukuncin kan karar jami'an jihar colorado sun ce ranar 5 ga watan janairu ne karshen wa'adin buga takardar zaɓe don zaben fadda gwani na shugaban ƙasa a jihar 'Yan majalisar dokokin Amurka za su yi aiki a lokacin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa don kokarin tattaunawa kan cimma matsaya game da tsaron bakin iyakar kasar A gefe guda kuma don samun kuri'un 'yan Republican wajen zartar da kudirin turawa Ukraine karan agaji. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin na kuma yau baki ɗaya kenan. sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan dare Tian Wang. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.